Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sanar tunarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 07037 biyu captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikin mu Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sana sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko abuja masu kallon barkamu da dawowa da cikin shirin shirin jaridun wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambirin tare abuja idan kuna biye da mu tun farkon shirin kun dai da muka karanta muku wasu kanun labarai da suka fito daga jaridu daban-daban wanda kuma zuwa yanzu za mu shiga zagaye na biyu wato tattaunawa da bako bakon namu ba kowa ba ne kamar yadda na faɗa muku tun farko wato masani ne akan harkokin tsaro mai sharhi da kuma fashin baki akan al'amarin yau da kullun dan maya mai son ganin cewar komi ya daidaita ya tsayana kowane abin ajiye shi a wato muhallinsa da kuma gurbinsa wato dakta yahuza getso dakta barka da shigowa malam barka barkanmu da wannan lokaci masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da sake haduwa ina kara godiya ga hukumar gidan talabishin na Kaftan TV da ke birnin tarayya Abuja bisa ga gayyata ta da sake bani daman shigowa domin ganawa da ku. To masha Allah dakta muna godiya za a iya cewa kwana da yawa an daina jin ɗoriyar ka kayi tafiya ne ko ka bar ƙasar nema sai Allah. To akwai yanayi guda uku akwai sabata juyata na siyasar ƙasa. Sabata juya. Sabata juyata. Sabata juyata. Eh na mm. siyasar ƙasa. Na'am. Ah, kuma na ɗan samu damar kewayawa wasu sasanni na yammacin afirka domin bin diddigin kadin al'amuran wasu daga cikin ah, tsageru ko masu tsatsauran rayukan addinai da kuma mahara a sasanni daban-daban eh, biyu kenan sai kuma abu na uku mm. ah, neman kuɗin gishiri da magi to masha Allah ubangiji Allah sanya rayuwa albarka amin amin dakta mu kalli manya-manyan jaridun ƙasar nan mu kalli ababen da suke ta faruwa izo kwanan nan zaka ji mu ɗauki abin da ya faru a jihar plateau mu ɗauki abin da ya faru a taraba mu ɗauki abin da ya faru a benue mu dawo jihar zamfara mu dawo jihar katsina wa'annan wuraren da nake lissafa wuri ne tamkar a yanzu ina kira kamar kana wajen domin yadda kake waɗannan wurare kallo mm. menene yake ya dawo da hare-hare bayan ba a wannan lokaci hare-hare ta ko ta ina yanzu an kiyasta kusan mutum ɗari da wani abu wanda suka mutu a rikicin jihar filato kawai idan ka ɗauka ga mutum tara a jihar benue ga wasu a jihar kaduna ga wasu dakta kai ne masanin tsaro menene da da waɗannan da hare-hare a wannan lokaci to dama waɗannan hare-hare ai ba tafiya suka yi ba an ce ana murna ne ba ya tafi ake cewa wai ashe shege na bayan gari to ko da yake ba mu cika sanyin zagi ba akan ce ashe jibiro na bayan gari na'am eh, ko ma dai yaya dai akan so a sakaya na'am to amma abubuwa da yawa ne za mu kalla kimanin abu goma sha ɗaya abu na farko uh, ita gwamnati mai shirin barin gado eh, mai suna wacce na ji talakawa suna yi mata uh, tofin alaraka taki gona eh, da kuma wato uh, uh, aisha ta gaida menene ake cewa umma ta gaida eh, aisha Eh, sakamakon eh, cin amana da ƙarerai da kuma ah, munafunce-munafunce da gwamnatin ta gina kanta a kan shi eh, bisa dalilin cewar ta ce idan ta zo za ta yi ɗaya daga cikin manyan batutuwa da za ta mai da hankali a kansu shine magance matsalar tsaro har ma take kallo da cewar ita wannan matsalar tsaro kamar kin yin abin da ya kamata a kai shi yasa a wancan lokaci haka shi jagoran tafiyar ya yi ta wato gorace-gorace a shekarun 2007 2011 har ya zuwa 2014 zuwa 15 da talakawan najeriya suka yi uwa suka yi makarbiya suka zaɓi shi. Dakta kafin ka ci gaba idan na mm. fahimci waɗannan shimfiɗa da kake a cikin wannan abu guda ɗaya cikin abubuwa da kace za mu guda eh, goma sha ɗaya har yanzu akan guda ɗaya ne eh, a kan guda ɗaya kake yanzu eh. kana nufin ka ce gwamnatin nan ba ta komai a harkan tsaro ba an aka kwatanta da abin da ya faru a gwamnatin ta a ai ka san idan ka ji an ce ala raka taki gona to wai baya nufin cewar inda takin ya bari ba a rasa mm. ah, wato gwazarma da sauran tsutsotsi waɗanda su ma an shuka kabewa za ta iya fitowa ba mm. ina fatan ka fahimce ni kuma masu kallo da sauraro su fahimce ni duk inda aka ɗebe taki mm. in an zo an duba za a rasa gwazarma da su kyankyaso mm. da su tumadigayya da su sauran leda da kunzugu da sauran abin da ba a rasa ba wanda inda za a zo a watsa Eh, abin nan irin kabewa kabewa za ta iya fitowa kuma ta yi lub-lub-lub abinta hmm. ta yaɗo har ta yi 'ya'ya kuma 'ya'yan waɗanda za a ci saboda kan an ce ba yabo ba fallasa hmm. ai kaga ba a ce wai ba a yi wani abu ba a'a idan yau malam abdul ya ce in allah ya yadda idan aka kawo dan wake ni kuma zan yi kokari in sanya magi da gishiri wanda ma amina ta yi kenan yawa eh, in dan kara da da dan kokomba da dan ganyayyaki hmm, lalle sai aka kawo dan wake maimakon a ga ka sa magi da gishiri da dan su kokomba da dan kayan da zai kara <coughs> inganta abin inganta shi a ci dan wake sai aka ga ai komai ma babu a cikin dan waken yajin ma dai ba yaji bane kuli kuli ne an gamu to wannan shine abin da gwamnati malam Muhammadu Buhari ta yi wa harkar tsaro da ta yi zage tso idan so haka duk abin da gwamnatin ta faɗa shafa labari shuni ne domin a wannan gwamnatin ne aka samu kitimurmurar sautin mai ba shugaban ƙasa shawara wanda tamkar uwar miji ce a tsakanin kishiyoyi guda hudu a ce ita ce take bayar da kayan abinci kuma sai miji ya dawo da daddare sai ta ce ai eh, eh, wance ce da girki ta ƙi gobe jummai ce Eh, gata deli ce eh, wacce ranar kuma indo ce kuma ita ce fa mai ba da abinci to haka aka samu mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro wanda ni na san cewar ya fi ni jin hausa don na san shi ya sani kuma in yana ji na yana kallo na ya san abin da na faɗa kuma ya san abin da nake magana cewar da hausa ya magana a bbc ya ce an ba da makudan tiriliyoyin miliyoyin makudan kuɗaɗe don a so makamai da sauran kayan aiki na tsaro amma bai ga kuɗin ba bai ga makaman ba kuma bai san yadda aka yi da su ba to tamkar ba wannan uwan miji ce a gida ta ce ai ni ban ga lekowar indo ba ballantana delu ballantana a'i ballantana su zo su ce ina kayan girki ballantana an ga hayaki yana tashi an yi abinci ɗaya kenan hmm. a wannan gwamnatin ne fa aka samu wasu daga cikin minista wasu daga cikin manyan jami'an hukumomin tsaro na ba wanda ba sai na faɗi wace hukuma ce ba ta je gaban majalisar dattawa ta ce an gaza a bayar da kudaden da ya kamata domin ta aikin da ya kamata wannan abu kararre jaridun kasar nan duk aka gayyaci minista ofishin minista aka gayyato su waɗannan masu ɗamare da eh, ƙugunsu da kwankwasonsu. wanda ba mu gane kayan sarki ne ko ko irin tsimman nan ne wanda ake cewa ya ga ka zubar saboda in dai belt ne kugun daure shi aka yi da kayan sarki irin waɗannan ƙarerayin ya kamata daga nan gurin su cire wannan abin da yake kafaɗinsu su zubar da shi su koma su je su ɗaura eh, eh, abin nan eh, ɗan kwali ko kuma su ɗaura zani daga nan su je samu doguwar riga irin ta mata su makala ɗan kunne su daina kiran kansu jami'an tsaro saboda ya zama akwai cin amanar ƙasa kai tsaye daga nan gurin kamata a ce su aje kayan sarkin su amma haka na aka ba su suka je suka ci gaba da aiki a cikin wannan gwamnatin ne aka ce da mu an kawo wasu kinkima kinkima manya-manyan jirage waɗanda aka kira da cewar bayan kwana goma sha hudu an daina jin maganar matsalar tsaro a najeriya to ina tsammanin yau an fi wata goma sha hudu an fi kwanaki ɗari da da arba'in hudu an fi awanni eh, eh, eh, miliyan 44 to kuma har yanzu ana nan wannan matsalar waɗannan kinkima kinkiman jiragen da aka ce an kawo ba mu ga amfanin su ba a wannan gwamnatin ne aka rika samu ana yi wa jami'an tsaro kisan kiyashi aka rinka yi wa talakawan ƙasa kisan kiyashi amma shugaban ƙasa ya hau jirgi ya tafi Legas ya je yana kaddamar da littafi yana washe baki yana dariya a wannan gwamnati ya eh, mm. ina zuwa mm. ai ai bari na za ka yi da tambaya ce ina biye da kai to to wannan na ɗaya kenan to mm. bari in tafi na biyu saboda wannan abubuwa goma sha ɗaya in sauke wa talakawan ƙasa su don su san su a ƙarƙashin wannan gwamnati ne ni da yahuza getso da ke magana na tara 'yan jaridu na ƙasashen waje na tara 'yan jaridu na cikin gida na yi fira a gidajen rediyo da talabijin na cikin ƙasa da na ƙasashen waje a lalace ya haura guda 140 kuma a ko'ina na faɗa a lokacin da nake bin diddigin shiga dazuka ina ɗigirgire da rayuwata ina haƙura da jin daɗi da cin abinci da kwana a kan katifa ina tafiya ina kwana a jikin dutse ina kwana a saman bishiya na fito na faɗa na ce duk wanda yake aikata laifi a najeriya a cikin masu aikata waɗannan laifukan tun daga yankin goza zuwa dikwa zuwa chibok zuwa askira uba zuwa maiha zuwa madagali zuwa duk inda zaka ka faɗa a arewa maso gabacin najeriya yankin adamawa da yankin borno zuwa yankunan eh, eh, da ipop take aikatar da ayyukan da take aikatawa a kudu maso kudu da kudu maso gabas zuwa ka tafi sabon birni isa e, shinkafi zurmi ba tsari jibiya da sauran duk inda ake aikata kitimurmurar ta'addancin da ake yi mm. na bayyana cewar duk wanda yake jagorancin aikata waɗannan ta'addancin na san shi ya sanni na san inda yake kuma na faɗi cewar jami'an tsaro da hukumomin tsaro sun san na san shi sun san ya sanni kuma sun san na san waɗanda suka san shi a cikinsu kuma suke mu'amala da shi inda gaske ake yi a zo a ta sani a wannan lokaci zan yi jagoranci domin a je a samar da mafita ta murƙushe shi domin a kawo ƙarshen abin da zai sa 'yan uwana mutanen yankin eh, hawul da shafa da su buratai su buniyadi su yusufari su birmari su gaidan su, goza su diko su chibok su hawul su shafa su, garkida eh, su gombi su mubi su, bama da sauran makamantansu hmm. su dawo su zo garuruwan su ci gaba da sana'a sai da kifi da noman gyada da yin su da, da kora shanu da sauran abubuwa waɗanda suke suna rayuwa mutanen yankin birnin gwari da yankin kaciya da yankin ɗandime da yankin faskari da yankin sabuwa da yankin tsafe mm. da yankin maru da yankin anka da bukuyum da gumi da sabon birni da isa da shinkafi eh, eh, eh, da abin da ya shafi da yawuri da ingaski da rijau da sauran yankuna na kwantagora da sauran makamantan gurare na jihar kaduna da sauran jihohin da matsalolin tsaro suke faruwa da ita kanta jihar katsinan da ake ta magana inda shi shugaban kasan ya fito aida za su dawo su zo su ci gaba da rayuwarsu su yi abin da ya kamata aka yi biris dalili na uku na rubuta takardu waɗanda na raba wa 'yan jaridu da waɗanda na gabatarwa da hukumomin da ya kamata domin a zo a taru a yi abin da ya kamata amma aka yi biris ba a yi ba kuma ba ni kaɗai ba ne akwai sauran masana masu bincike akwai sauran marubuta na sani cewar ire-ire na a cikin wannan zamanin gwamnatin da ta gabata ta goodluck da gwamnatin buhari ba na tsammanin mun kai mu uku irin waɗanda suke shiga dazuka irin yadda nake kundin bala ina shiga a lokacin da nake don in je in samo bayanai sahihai da hotuna masu eh, taswira da hotuna masu motsi in zo in bayyanar da su a matsayin hujjoji domin in ba da gudunmuwar abin da ya kamata ina yabawa ba zan daina faɗa ba gwamnatin ƙasar isra'ila da gwamnatin ƙasar amerika bisa ga horar da ni da suka yi akan abubuwa na bincike na kundin bala wanda wannan horon ne ya sa na ginu har na ɗauka cewar tun da yanzu ba na aiki da ƙasa amerika ba na aiki da ƙasa isra'ila ba na tare da su na dawo in bauta bautawa ƙasata domin samowa da ƙasar abin da za ta amfana da shi amma fa ƙarƙashin ɗigirgire da rayuwata domin ƙasar nake kalla ba wani abu nake kalla mai makamancin haka ba kuma a duk wannan abin da nake yi fa duk inda na zaga da inda nake faɗa inda nake faɗan nan da duk inda na zaga wanda ya fito daga yankin ya san haɗarin inda nake faɗa kuma na ce na je kuma in na ba haka nake fitowa ba da shaida nake zuwa hmm. amma kuma ba a yi abin da ya kamata ba abu na biyar hukumar sojojin najeriya da wasu hukumomin tsaro sun taru sun ce wai sun sa sunan waɗansu mutane guda ashirin da kaza suka ce wai suna neman wanda di ya kawo waɗannan ko san inda waɗannan mutanen suke za a ba shi naira miliyan biyar a nan birnin tarayya abuja ban yi ƙasa a gwiwa ba da yammacin yammacin jiya suka faɗa washe gari da safe na tara 'yan jaridu kuma na fira da kafafen yada labarai na cikin gida da na waje na karyata su na ce na san mutum goma sha bakwai na san inda suke na san inda suke kwana na san inda suke buya na san inda duk abin da yake na rayuwarsu na sani kuma cikin manyan shugabannin tsaron na san waɗanda sun san na san waɗannan mutanen kuma sun san na san suna da mu'amala da su na kuma buƙaci cewar ba na buƙatar miliyan biyar sau goma sha bakwai amma ina buƙatar a zo a ta sani a gaba cikin awa goma sha bakwai zan iya kaiwa guraren da duk waɗannan suke zan ba da gudunmuwar da akalla cikin awa goma sha bakwai za a iya halaka akalla mutum goma sha biyar a su inda gaske ake ko kuma a kama su a hannu domin bin diddigin kadin binciken ina suke samun abubuwan da suke amfani da shi suna zalunta al'umma akwai hare-hare eh, mm. abu na biyar kusan duk inda ake kai hari musamman a arewa maso gabas da arewa maso yamma mm. da arewa tsakiya babu inda za a kai hari a yi minti biyar da fara kai harin ban samu labari ba shugabannin hukumomin tsaron najeriya idan suna ji na suna kallo na in su waɗanda suke nan yanzu ba su sani ba to yaransu da ke kewaye da su sun san wane ne da yahuza gitsa ba fariya nake yi ba amma ina tuna musu ne da cewar su koma su bi kadin wayoyin da na buga zuwa ga shugabancin hukumomin tsaro a matakan ƙananan hukumomi da shiya da jiha da kuma matakin tarayya domin gaya musu gashi can an tafi ana kashe mutane a guri kaza. kuma tsakanin wannan guraren da inda ake kashe waɗannan mutane mm. akwai jami'an tsaro waɗanda aka ajiye shingen gaskiya da na ƙarya da na bogi waɗanda za'a ah. za a iya zuwa a murƙushe ko a razana waɗanda suke kai harin don a kore su a ceci al'umma amma ina son hukumomin tsaron najeriya na ƙalubalance su su zo su gaya min idan sun mai da hankali akan yin wannan abin aƙalla a kashi biyar cikin ɗari gwamnati ce ta 'yan gangan abu na shida mm. kasawar yin tare na hukumomin tsaro saboda wannan yana cikin abubuwan da na ɗauki shekarun gwamnati malam muhammadu buhari guda shida abin da sa na ce guda shida malam muhammadu buhari ya san ni ya san wane ne ni ya san me muka yi da shi akalla watanni biyar kafin ya daina ɗaukar layin airtel wanda zan iya karanta shi yanzu kuma Allah ya sani ya san irin gwagwarmayar da gudunmuwar da na bada domin zaman shi shugaban kasa a yakin da ya yi na neman zaɓe na shekara ta 2007 da 2011 har ya zuwa ta 2015 ba na yi saboda ina jiran mukami ko ina buƙatar kuɗi ko kwangila ko wani abu ba a'a saboda kishi da ƙaunar ƙasa bisa ga muradan ceton talakawa da kawo sauyi waɗanda ya rinka amfani da su ta fatar baki tsakanin shekarun 2007 2011 zuwa 2015 hmm. saboda haka in har da gaske ake yi an san abin da ya kamata a yi aka ƙi har aka kai ga halin da ake ciki yanzu abu na bakwai hukumomin tsaro waɗanda suke aiki a najeriya hmm. rashin isassun ma'aikata da rashin kayan aiki domin ma'aikatan tsaron da muke da su a najeriya ba su kai kashi goma sha takwas in sun yi nisa ashirin da bakwai cikin ɗari na buƙatar da najeriya take da su don tunkarar matsalolin tsaron da ake fuskanta ba wai ko da ana zaune kalo ba a'a a fuskanci matsalolin tsaron da ake bukata babu jami'an tsaron na faɗa ta kafafen yada labarai na cikin gida da na waje na rubuta wa gwamnati na kuma je tarurruka da gayyata da aka yi min a matakai daban-daban wanda jami'an tsaro suka gayyace ni akan faɗin abubuwan da ya kamata a yi na kuma faɗa na ce inda gaske ake yanda ake samar da kansila ake samar da shugaban jam'iyya ake samar da shugaban karamar eh, hukuma mm. da dan majalisar jiha da dan majalisar tarayya da dan majalisar dattawa da kuma shugabannin gwamnatoci da ake samarwa shine yin amfani da akwatu mazaɓa mazaɓar ɗan majalisar eh, ciyaman mazaɓar ɗan majalisar tarayya ɗan majalisar jiha ɗan majalisar tarayya ɗan majalisar dattawa hmm. to a koma wannan matakin duk akwatin zaɓe muna da matasa waɗanda nema suke yi a zo a ba su horon da za su ba da gudunmuwa domin ganin an kawo maganin matsalar tsaro ko da ba za a ba su albashi ba balantana a matsayin su na 'yan ƙasa in an ɗauke su an horar da su ya kamata a rika ba su wani abu don su ma suna da iyalai kuma sa san su rayuwa gobe na ce akalla a ɗauki mutum 80 a kowane akwatu idan a mazaɓa kana da akwatu goma mm. tamanin so goma zai baka ɗari takwas idan a ƙaramar hukuma kana da mazaɓa goma ɗari takwas so goma zai baka dubu takwas muna da ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da uku a najeriya idan ka ɗauki ƙananan hukumomi ɗari biyar ko ɗari hudu kacal ka ɗauko mutum dubu takwas so ɗari biyar ko mm. ɗari hudu da hamsin ko ɗari shida karaba su a hukumar 'yan sanda hukumar 'yan sandan eh, musamman hukumar 'yan sandan eh, aljanun boye hukumar 'yan sandan eh, jami'an tsaro masu farin kaya sojan sama sojan ƙasa sojan ruwa civil defense immigration wane ne nia ka raba su duka ka baza su yadda ya kamata hmm. waɗannan dubu takwas sau ɗari biyar zai baka nawa ka lissafa masu kallon mu da sauraron mu su lissafa su gani mutum nawa ne jami'an tsarin da za a ɗauka a raba su suna nan birjik wanda ba su da aikin yi babu ma'aikata abu na tara babu kayan abu na takwas eh, na tara kenan hmm. babu kayan kayan aiki saboda sau da yawa waɗannan gwamnatin da ta kashe kuɗi ta je ta so kayan aiki ya ba labarin shuni ne inda kayan aikin ya aka yi ba fulatanin daji wanda an ka rubuta mai idi duk da yake ba zargin fulani nake yi ba domin an ce fulani ne suke aikata waɗannan laifukan ni kuma na ce ba fulani ne su kaɗai ba akwai bahaushe akwai inyamuri akwai berebe akwai ibra akwai dukkanin sauran yarurruka ba ina kare ba fulatani ba kuma ba ina tuhuma shi ba hmm. na kuma san cewar akwai fulanin da yawa a cikin masu aikata waɗannan laifukan amma ba na cewa su ne ɗari bisa ɗari hmm. to ya aka yi wanda ba zai rubuta an ka rubuta mai idi ka ce mai maimaita daɗin nan zai mayan maka da ita ta koma a irin wacce malam tukur mai fada Allah ya ji kanshi ya koya mun akwai a karama a babba a din ma akwai yadda ake rubuta ta tsakanin layin yalo da layin ja irin wanda ake aka koya mana rubutu kan shi Allah ji kan malam tukur mai fada getso amin wanda ya koya mun eh, wannan rubutun da bana iya mantawa to irin waɗannan mutanen da ke daji in ka je ka rubuta musu idi e in sun tashi rubuta maka daɗin juya ta za su yi ta koma a mm. su ne fa suke towa da makami suna korar sojan da ka horar yana yadda bindiga yana rugawa ɗan sandan da ka horar yana yadda bindiga yana rugawa mobile ɗin da ka horar yana yadda bindiga yana rugawa jami'in tsaro na farin kaya wanda ka ba wa horon ɓoye ka ba shi babban bindiga mai bakatsa da tsiya amma yana yadda bindiga yana jin tsoron ya bi hanyar daga hanyar daga jibiya zuwa gidan jaja zuwa farun malam zuwa farun zuwa magama zuwa zuwa magama eh, eh, eh, zuwa zuwa gidan jaja zuwa zurmi sai da ta gagari kundila kuma har yanzu akwai matattun motocin sojoji waɗanda har yanzu an kasa zuwa ɗauko su in kuma an je an ɗauko su a gaya mun yadda aka yi aka ɗauko ni kuma a bani dama cikin awa 24 zan ɗauko hotunan su to inda irin wannan mm. kaga akwai akwai lam'a sannan abu na goma sun mu 'yan ƙasa mu ma ba mu da kirki dalili shine bayanan da ya kamata jami'in tsaro mai bindiga baya iya aiki sai da bayani 'yan najeriya muna da sakaci kwarai wajen yin mu'amala da jami'an tsaro domin samar da bayanan da za su taimake su domin su iya yin aiki su bawa al'umma kariyar da ta kamace su mm. sannan abu na goma sha ɗaya gazawar gwamnatin malam muhammadu buhari ta ina ta gaza da karya da kinibibi da munafuncin da ta dinga wa 'yan najeriya na yin abubuwa guda biyar dakta wannan gwamnatin ta yi iya bakin ta wanda ai ai ni yanzu nake faɗa duk shugabannin hukumomin tsaro idan suna jina sun san abin da na yi da su ba labari nake bayarwa ba kuma ba na shakkar kowa ya kira ni sake tambaya ta in maimaita mai kuma na da hujjojin da zan sake badawa in gaya mai nayi ba ɓoye na yi ba mm. tsawon shekarun nan da na yi tun daga kan gwamnatin uh, uh, goodluck ebele jonathan da na fara magana shiga yankunan arewa maso gabas na fito da waɗansu abubuwa a yankin dambuwa da yankin chibok a lokacin da sojan najeriya baya iya shiga chibok lokacin ke shigarta a lokacin da sojan najeriya yake kasa shiga mirga a lokacin ke shigarta a lokacin da jami'in tsaron najeriya yake shakkar ya shiga yankunan goza daga nan har mandara. daga nan har mai har madagali a lokacin nake kundin bala ina shiga in kuma akwai wanda ya taba bani naira goma akan abin da na yi to kowaye shi a najeriya ko gwamnati ko wani mai zaman kanshi domin na je ina jiran sai ya bani sannan zan yi to na kalubalance shi ah, amma waɗannan abubuwa ne da na yi su mm. don kishin ƙasata na sayar da kadarori na domin in zuba wa mota ta mai na tafi na kwana a tasha na kwana a kasuwa na kwana a karkashin dutse na kwana a karkashin ƙaya na kwana a saman bishiya duka don yin abin da zan yi domin a samar wa kasar mafita saboda kan ka ce da ni mm. wai kana maganar gwamnati irin ta su malam muhammadu buhari wasan yara kana maganar cewar wai ta yi abin da ya kamata don a tinkari matsalar tsaro ai ga hujjoji na fidda kuma na ba da su kuma suna nan wanda duk yake so ya je ya ƙara ya ɗauki sunan da yahuza getso ya rubuta a google ya tambayi google zai ga ire-iren rubuce-rubuce da makalu da na gabatar a matakin ƙasar najeriya da matakin kasashen duniya waɗanda na gabatar da hujjoji na abun da ya kamata a yi na tinkarar matsalar tsaron najeriya da hmm. magance ta amma ma gwamnati malam muhammadu buhari ta wuyi kunnen uwar eh, eh, eh, abin nan mai ake cewa uwar shegu Koma me ake ciki abin da na ce babu yabo babu fallasa dakta in ka ce babu yabo babu eh, fallasa in ka mm. shigo matarka ta yi kwalliya ta sha jambaki ta sha jagira ta sha kwalli sai ka ce mata ta ce wai ka wai baka ga nayi kyau bane sai ka ce mata a'a ai ko ban faɗa ba ke ma kin san aka yanda zancen yake kaga kai mata ba yabo ba fallasa eh. saboda haka ni na faɗa ni da gwamnatin malam muhammadu buhari da shugabancin tsarin tsaro na gwamnatin malam muhammadu buhari wannan shine matsayina tun daga kan gwamnatin goodluck ginin da nake yi shine ina faɗan cewar babu yabo babu fallasa a dakta magana da nake wanda ake eh. nema ake bukatar a je a samu wanda yake jagorancin aikata laifi a dukkanin dazukan nan babu wanda mai unguwar da yake yankin da yake bai san shi ba ba wanda dagacin da yake yankin da yake bai san shi ba ba wanda yake difi wanda yake karamar hukumar bai san shi ba bai san inda yake ba babu wanda hakimi ko sarki wanda yake yankin da yake bai san shi ba kuma bai san ina yake rayuwa ba in har mai unguwa zai san mai ɗiba ici da inda ake haƙar gwal da sauransu mm. to ya aka yi waɗannan fa masu yawon nan ba fa ta sama suke bi ba ba ta cikin iska ba tsakanin mai unguwa abdul eh, eh, eh, fata mm, da mai unguwa yahuza <laughs> ah, in akwai yawa to iyakar fa mm. zuwa ake daga kasan mai unguwa audu ake shigowa mai unguwa yahuza a shiga unguwar mai unguwa abdul fatah. masu laifin nan fa ba fa ta saman iska suke bi ba ba ta ruwa karkashin kasa suke bi ba kuma ba a sama suke kwana ba to ai ba na cewar duk satin duk watan duniya duk kananan hukumomin Najeriya ana yin abin da ake cewa local government security meeting dakta ne abin da nake so in tambaye ka ne da masu unguwanni suke tattaunawa na suke bayarwa zuwa daga tai ake zuwa da hakimi da DPO da wakilin SS da mm. civil defense da immigration ake zauna a tattauna na'am kuma gwamnatin tarayya take biyan kuɗaɗe domin a sha lemu a ci biskit sai a ci a watse hakimi ya shiga mota mai ac da eh, eh, eh, chairman ya shiga mota mai ac dpo ya shiga mota mai ac ocss ya shiga mota mai ac kwamanda na immigration da na sojoji shiga mota mai ac talakawa na daji ana kashe su dakta abinda nake so abinda nake so abinda nake so yi karin haske a nan wajen mm. duk waɗannan gwagwarmaya da kai mun san cewa mu mu shaidu ne wani abu ma ganau ne kuma mm. jiyau ne mun ji kayi su a waje wani wajen kuma mun gani wani mm. wajen kuma da mu tare aka nemi shawarwari aka yi waɗannan ababe din misali ba ka ganin cewa idan ka zargi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ka ganin cewa idan ka ce zargi eh to ba ni da shaida kenan to mu tabbata cewar a wajen ka yau tuhumar su nake kana tuhumar ita wannan gwamnati kana tuhumar gwamnati da gazawa wajen bangaren sa yawa kana zarginta da gazawa ba ba ba zargi nake yi ba no tuhumar kana tuhumanta kana tuhumanta da gazawa kace zargi ban da hujja kana da hujja kana da kana tuhumarta yawa kana tuhumarta akan eh, gazawa akan hafa ba gazawa ba kin yi to hada kin ya shigo eh, ciki in kace gazawa eh to babu babu babu daman yi biyu kenan na'am gwamnatin malam muhammadu buhari tana da responsibility tana da authority kundin tsarin mulkin najeriya mm. ya ba ta responsibility kundin tsarin mulkin najeriya ya ba ta authority ta ƙi yin abin da ya kamata ne sannan abu na sha ɗaya da ka ƙi bari na in ƙarasa shine gazawar gwamnatin da hukumomin ɓangaren shari'a na ɗaukar matakin abin da ake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro kamar yaya dukkanin jihohin nan da ake magana mm. babu jihar da ba a samu wani mai laifi cikin mutum biyar ba an samu a cikin sarakuna ba mu ga wanda bangaren shari'a ta gabatar ta ɗau matakin a kan shi watakila rashin samun kwakwaran hujjoji ba gaskiya ba ne ɗaya kenan an samu a jami'an tsaro an samu a gama gari irina 'yan ƙasa na kan te na kan na zaune a ƙasa mm. ka san mu ba a zaune muke a kujera ba wannan kujera ma da kuka bani larura ce <laughs> yauwa ina cikin 'yan ƙasa ne gama gari na'am sannan an samu a 'yan siyasa zababbu mm. sannan an samu a naɗaɗɗu masu riƙe da makamin gwamnati a matakin jiha matakin ƙaramar hukuma da kuma matakin tarayya amma ba a yi musu komi ba watakila lokaci ne bai ba lokacin a duk tsawon shekara shida abin da yasa nake cewa shekara shida mm. shekara ta farko na ba malam muhammadu buhari uzuri ne akan cewar yana shirye-shirye duk da ya ɓata wata takwas kafin ya ministoci da aka tuna ba ministoci ba abokan aiki mm. to daga shekara ta biyu ta mulki shi daga nan na fara shiga kuma daga nan na fara bi kuma daga nan na fara zazzaga kuma ina sa ran cewar wannan ita ce fira ta ƙarshe ba a taɓa yin kwana biyar ban yi fira kan matsalar tsaro a najeriya ba amma ina sa ran wannan ita ce za ta zama fira ta ƙarshe da nake nima bin sahun talakawan najeriya mm. ina yi wa gwamnatin da wannan shirin da sunan alaraka taki gona a dakta abin da nake so in yi magana shine baka ganin cewar duk waɗannan ababe da kalisa fa. shugaba mm. buhari ya sa akwai waɗannan matsalar tsaro amma yanda kake magana nan kamar anya ba ganin cewar akwai bayanan da ba a isarwa shugaba muhammadu buhari to to ina son in gaya maka abu ina son in faɗi abin da na daɗe ina cewa ba zan faɗe su ba yau zan faɗe su to abu na farko mm. akwai makusantan malam muhammadu buhari wanda suka san na san shi da su tsawon sama da shekara goma sha tara kuma duniya ta san shi da su sama da shekara talatin da suka wuce a cikinsu in suna jina ko suna kallo na sun san na fita haƙƙin malam muhammadu buhari domin na je na yi ganawar ɓoye da su su waɗannan mutane na kusa da shi domin su tinkare shi su je su gaya mai matsalan nan in ma shugabannin da ya bawa aikin tsaro ba su gaya mai ba mm. to na bi waɗannan ta ƙarƙashin ƙasa domin su je su gaya mishi na biyu akwai wakilan da ya turo aka zauna da ni ta hanyar ɓoye na fallasa domin na cha faɗin cewar ba zan faɗa ba amma yadda na ce wannan ita ce fira alarka taki gona kuma ita ce firata ta ƙarshe duk kafa yaɗa labaran da ta ƙara tunkara ta don in yi wata fira akan abin da ya shafi tsaro daga nan har ranar tara ga wata da malam Muhammadu Buhari zai miƙa mulki ba zan ƙara yin magana akan matsalar tsaro ba sai gwamnatin Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ta zo bayan shekara guda na ga irin gudun ruwan ta zan ci gaba da bata shawarwari to daga irin gudun ruwan da ta fara yi daga nan zan fara cewa madalla ko kuma ita ma in dasa sabon karatu ita ma mu dora mu gani inda Allah zai sa ita ma wata ran mu ce mata sauka lafiya ko kuma mu ce Allah raka taki gona ko mu ce ba yabo ba fallasa hmm. biyu kenan an yi ganawa shugabannin hukumomin tsaro na'am akwai manya-manyan shugabannin majami'u na ƙasar nan hmm. shugabancin kungiyar kan na'am ya samar da wakilci shugabancin bangaren kungiyar eh, eh, eh, shugabannin musulman najeriya na'am. mun yi wata ganawa ta sirri da su domin gayyata ta da suka yi domin in faɗi abubuwan da sakamakon abubuwan da suke jin ina yi suka gayyace ni domin in faɗi abubuwan da ya kamata a yi wanda su za su tunkari gwamnati don a samu mafita kuma Allah ya sani an yi wannan ganawar a ɗaya daga cikin ɗakunan babban hotel ɗin da ke birnin tarayya Abuja da ake cewa Hilton. Mm. An yi wannan ganawar na kuma faɗi abubuwan da ya kamata kuma sun ɗau biro sun rubuta. uku kenan na hudu na ƙarshe akwai ɗaya daga cikin jami'an tsaro na amana mafi kusanci wanda bai mm. kamata a ce bayanan da na bashi na awa biyar zaman da muka yi da shi awa biyar bai kamata a ce in hadda amana an kai minti biyar da gama waɗannan bayanan ba tare da ya tuntuɓi ko ya sanar da malam muhammadu buhari da sauran manyan shugabannin tsaro akan ga irin abubuwan da na faɗa waɗanda abubuwa ne ba zan yi magana su ta kafa yaɗa labarai ba amma da yau ita ce ranar fallasa kuma ita ce ranar yin bayani mm. kuma ita ce ranar da na fito da duk abin da ya kamata in fito da shi duk da yake lokaci ba zai bani dama ba da na rinka ɗauko kwanan wata da gurare da lokuta da yadda wasu abubuwa suka faru amma ina yi mai kyakkyawan fatan alheri a matsayin shi na ya gama shugabancin kasa mm. ya koma inda zai zauna ya zauna amma dai ya kwana da sani mm. cewar karkashin jagorancin shi aka kashe mana 'yan uwa aka yanka mana masu ciki aka yi wa matan mu fyaɗe aka sace mana 'ya'ya mata aka kai su daji suna can waɗansu suna can ana musu tabarai ana faɗa musu maza a daji suna fada musu sun mai da su jakai ‘ya'yanmu ne mata a ƙarƙashin gwamnatin shi aka kashe mana aka rinka kashe mana sojoji aka rinka kashe yi musu kisan kisan mummuke a ƙarƙashin gwamnatin shi aka rinka fitar da maƙudan kuɗaɗe da sunan samar da kayan tsaro samar da samar da abin da za a tallafi ma'aikatan tsaro amma abin ya gagara abin ya gagari kundila ya sani wannan tabo ne wanda ba za mu manta da shi ba kuma ba za mu yafe ba to kuma mun fita haƙƙin shi mm. duk abin da ya kamata mu na fita haƙƙi na dan adam na shugaba ban kalubalanci malam Muhammadu Buhari ba sai da ya zama na gama gabatar da duk hujjar da ya kamata in gabatar domin ya yi wa kanshi da gwamnatin shi wa kansu fada da su da shugabannin hukumomin tsaro domin su dawo kan layi su yi abin da ya kamata babu ƙiyayya babu kyama mm. babu kalubale babu rashin ƙauna. kauna ce ta sa na tsaya da kishin ƙasata mm. yasa ne abin da na yi Allahu alam to dakta muna godiya da wannan bari mu je mu ga masu kallo inda za mu dan je hutun takaitaccen lokaci alabashi don muka da kuma shirin sai ya daura masu kallon mu shirin sharhin jaridun mu kenan da yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambirin tarayya abuja idan kuna biye da mu a cikin tattaunawa mu da shi dr yahuza getso wanda yake ko ne mai shari'a kan al'amuran da kullum da kusa shafi musamman fashin baki akan harkokin tsaro kun dai da tattaunawa take kasancewa tare da shi a yanzu lokaci ne da zamu je zagaye na wato karshe a cikin shirin yaushe ne da zamu ba ku dama amma kafin ga mu kai ga haka bari mu je wata rabin lokaci alabashi da muka dawo shirin sai da nukan sai mu ce a dakace mu al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu la masu kallon barkanmu da dawowa ta cikin shirin shirin jaridun wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan birnin tarayya abuja a yanzu kam lokaci ne da zamu mu ba ku dama domin shigowa cikin shirin kai tsaye amma masu kallo ina ƙara kira gare ku wannan shiri kun dai da muka fashin baki akan harkokin tsaro da suke ta faruwa a Najeriya da wasu bayanai da wanda ba a taba jin su ba aka je su a bakin shi bakon namu wato Dr. Yahuza Gezo tare da fatan za ku daura akan abin da muke magana ba dandalin siyasa bane domin ku muna da shirin siyasa tare da fatan za ya kira mu za a bayyana ra'ayi ne ba a kuma yadda mai da martani akan kiran wani ba ga nan ban wani da akakwan talabijin ku Na assalamu alaikum warahmatullahi. To SMD barka da shigowa. ta barka da dawowa kuma Allah ya kara dakta kai ke kuna da ita da to barka da shigowa zan yi amfani da wannan dama da ka samu tajiya ta ga yar uwa abokin malama Fatima dangane da rashi da aka yi mata Allah ya jaddada rahama ga magabatan mu kuma ta mu sazu Allah ya ba mu tuka da imani amin ya Allah muna godiya Allah ya ci gaba da kare mana shi kuma ya mar mana da shi gida lafiya alfar annabi da abin da zamu faɗa akan abin da dakta ya faɗa magana da ruhu wannan kawai sai dai mu shi magana ta gaskiya duk da kamar yadda ya faɗa da yawan abubuwa da za su bayyana ba a kafafen sadarwa sai dai kawai al'umma su sani dama akwai taimako na koma watakila a nan ne zai bude littafi sa rai matuƙa gaya cewar za'a ce bai bai da irin wannan matsala da ake ciki duk da kuma makudan kuɗaɗe da ta sufatu kano da suwaye da suwaye yanzu sai ka tambaya ka ce wai anya anya anya kuwa anya anya to Allah kyauta Allah ubangiji kawo mana ƙarshen wannan musiba Allah ubangiji ya sa shugabannin su kalli wannan al'amari su kawo ƙarshen shi mhm. a ƙarshe maganar refinery dole mu yabawa shi wato ɗan dangote kuma mu jawo hankalin su hukumomin Najeriya wannan ya zama kalubale a gare su abin nan da tura suke cewa wato na ɓangaren kasuwanci da suke cewa SWOT analysis ka kalli karfinka ka kalli raunin ka ka kalli damar maki da kuma ƙalubale wataƙila wannan zai ba da dama watakila a gyara mana guda biyu ko ɗaya su zama akwai wato abin da ake cewa competition kada su koma su bacci ana batan cewar za a cire tallafin mai a daidai lokacin da bayyanar dan wata dan kasuwa ne idan ya ga kasuwa shi ta fi karfi a Nijar ko kamar ko Ghana dole zai tsira musu da mai kisiro da Najeriya ya kamata mu kalli wannan magani in na iyaka kawai mu kalli me muke sha yaya za a yi lallai refinery nan gwate da wato ya taimaka ko kuma ya samar wa da yan kasa wannan al'amuran da suke amfani da shi kafin ya kai ka fita waje amma ba a kar amanta dan gwate dan kasuwa ne in jar ta fi kasuwa ko gane ko Kamaru ko Chad babu wani wanda ya ce ba zai saida musu ba. Ina muku fatan alkhairi Allah ya mayar da dakta gida lafiya SMD daga jihar Lagos nagode To muna godiya SMD daga jihar Lagos. wani haka ke masu kallon mu shirin shirin jaridu kenan da ke za mu kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa ga lambar wayan na aka akwatin talabijin ɗinku kuna iya kira cikin cikin cikin shirin kai tsaye domin ba da taku gudumawar ga wani kira bisa layi assalamu alaikum alaikum alaikum assalamu rahmatullah. Barka dai da wa muke tare kuma daga ina. Abdul Fata da tare da babban bako dakta ina muku barka da safiya. To baka dan Hausa kana ta murna ko ka samu an samu karuwa ne? eh <laughs> abdul fatah lallai yau ka nuna ka nuna cewa tun yanzu rijiyar mai ta fara aiki don saboda yadda ka sha wanka ya kamata a ce fatima ta gani to amma dai na ji uzurin da ya samu muna mata taziya ubangiji allah ya ji kan wata dukkan tare sun mayu wannan amarya ne ta sa aka wannan wanka to alhamdulillah amarya ko ta kyauta <laughs> to alhamdulillah dakta ina mashi barka da zuwa dakta ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi ubangiji Allah mai shaka gidan lafiya amin ya Allah domin domin Allah dakta yi duk abin da ya kamata ya rubuta yau ya kamata mu kira dai mu mashi murna mu mashi barka da abin da ya muna don ya dai muna duk abin da ya kamata to sai dai Abdul Fattah baka tambaye da kake so kamar dakta cewa wai a jiragen da aka sau eh. da sauran to ni ba zan faɗa maka amfanin jirage hmm. saboda ya yi magana eh. wani gari da ya faɗa rizau a cikin bayanin da yake karantawa hmm. yau sati ɗaya abdul da jirage suka zo har guda biyu a rizau saboda yau sati guda da ya zo barayin da suka yi sati guda ba su koma ba amma jirgin yana masu sade ne to ina so ka san jirgi ya yi jirgi biyu da na kwarai wani dan bare ba su yaki lokaci guda kaga ba zai yi ba to ina so wa wa yake sai yawo da jirgi Abdul Fattah tun kana so ka gwamnati ina so ka wada man kasar da jirgi yake sai yawo duniya ba da sanin hukuma ba ina so wannan kasar nake so ka wada man duk zaman karancin ta ko lalacewar ta kaga ko da ba a so a faɗi magana dole a faɗa kaga yanzu misali yanzu an yi mana ruwa jiya amma yanzu a dukkan sun warka mutane daji amma Allah bai kaddara sun kama kowa ba. Sai saboda Allah yanzu zama gwamnati za ta shuɗe wanda kan barka ya kamata mu mata wato fata yana so ka bani shawara ina muku fata na shiri ba kida da sai muna godiya sai dai ni da ce kan watsa labarai ne kaga sai in ba shi shawari akan abin da ya shafi harkan kan watsa labarai amma harkan tsaro ai sai su dakta assalamu alaikum assalamu alaikum barka dai da miki tare kuma daga ina

alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to barka da mala usman daga kano abdul fatah ya abuja to abuja ga mu cikin ta muna ta shanawa a to allah ya karo haske amin ya allah to babban bako da waye ya kuke tare na fara ganin ka kuma ta dauke mini okay allah sarki To da farko dai na ji kana magana akan zafafa hare-hare da aka yi. Mm, kwarai da gaske shi ne tambayan da aka yi wa dokta ya ɗauki minti talatin da takwas yana bayani a kai. Eh ta gaskiya. So magana ta gaskiya a wannan kadari mm. ko a wannan gaba za a zafafa hare-hare sosai fiye da yadda aka yi a baya. Domin dalili na farko ana so a firgita gwamnati mai shigowa. Kuma ana so a bar mata gadon matsala. so kaga idan gwamnati ta gaji matsalar tsaro to ba abu ne karami wanda za ta fara da shi ba abu ne kuma za a firgita ta a ga wani irin shiri ta shigo so wannan harkar tsaro ita za ta nuna girma da matsayi da me zan iya cewa ne kamar ƙwazo na wannan gwamnati saboda haka mune mata fatan idan ta shigo ta samu wannan harka Allah ibata ikon da za ta magance matsalar nan a cikin ƙanƙanin lokaci domin wannan matsalar ita ta ɗauki bahari har tsawon lokacin da ikawo ya sauka kusan mu ce kamar dai da ake cewa sun yi aikace aikace da yawa amma magana ta gaskiya da babu harkar tsaro abin da Buhari zai zai ninka ninkin da ninkin abin da iya yanzu to amma harkar tsaron nan ita ta tsaye mana da hannun agogon sa cik saboda haka ita ma wannan gwamnati idan ba da shiri ta shigo ba to ya kamata ta shirya harkar tsaron nan kada ta ɗaukar mata lokaci wanda za ta shige mata lokacinta na mulki da kuma abubuwan da ya kamata ta yi a tsawon wannan shekara hudu sun ya kamata ta tara hankalinta ta yi kokarin bakin iyakarta daga cewar ta gama da harkar tsaron a cikin kankanin lokaci magana ta gaskiya kenan so da wannan nake wa shi shugaban kasa mai shigowa rana ita insha Allah yanzu ana na wata ma an kaddamar da shi so masa fatan Allah ya bashi ikon shigowa lafiya Allah ya ba shi ikon yin aiki da zai taimaka al'ummar Najeriya baki daya Allah kuma ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya ya shirye-shiryen tafiya a insha Allah ko da lokaci zaka ji shiru kuma sai dai fatan Allah kai ka eh, Allah ya kawo ko kuma har zo ka darewa insha Allah to Allah ya tabbatar bada yi da kai amma banan Allah ko da lokaci zaka ji shiru a wannan tashar ta kuma mun tafi Allah ya yarda ba da ma insha Allah muna tare to muna godiya assalamu alaikum Assalamu salam barka da yadda muke tare kuma daga ina. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum. Wa salam a gurguje da muke tare kuma daga ina. Tata Hassan barka da safiya. Sunana Sani Sosai na Adam daga Lagos. To Malam Kamisu daga Lagos ina gudumawar cikin shirin. Abdul Fatah ai wannan bako ka na yau kusan duk gudunmawar ya tattara ya bayar sai dai mu masa addu'a Allah ya fata da alkai. To amin ya Allah muna godiya malam Kamis. A so abin da ya faɗa duk abin da ya faɗa gaskiya haka yake. Wani na ma daɗe ban ji mutum da ya san tsaro ya san sirrukan yankunan mu kamar shi ba. Da abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya ci gaba da bashi ƙwarin gwiwa ya ci gaba da abin da yake Allah ya dafa na gode a tashi lafiya. To muna godiya. assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam barka dai da wa muke tare kuma daga ina abdul fatah an tashi lafiya da muke tare kuma daga ina kana tare da musa abubakar dan malikin tirawan bantum daga bauchi to a gurguje kana da second hamsin na gode allah saka da alheri abdul fatah na ji wanda babban bako ya yi ubangiji allah saka masa amin suma amin kuma samun irin wannan a kasar nan insha Allah ba za mu tare da cewa kasar nan za ta iya gyaruwa nan gaba ba da yardan Allah hmm. to ni tambaya ne nake so maka da kai da shi eh, Abdul Fattah da kai da babban bako dan Allah dan Buhari ya sauka daga shugaban kasa hmm. da menene za mu tuna da shi to dakta zai na alheri zai hmm? dakta zai amsa wannan tambaya na'am dakta zai amsa tambaya na a madadin mu gaba daya yawwa don Allah kar manta wannan tambaya na da menene za mu tuna da shi to muna Muhammadu Buhari muna godiya sosai kun rubutun Najeriya to muna godiya assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam gurguje ya da lokaci da muke kuma daga. Ba dai da muke tare kuma daga ina? Eh kana magana da Habu Oga ne kantin sauki da bai jihar Katsina. To kantin sauki ina fatan dai mutane suna saya da kayan da sauki. a ah, insha Allah kuma mutanen shagon wasu suna kallon ku to muna gudu da shi shi kowa hannu muna muku ina ma masha Allah ina ma babban bako fatan alkhairi ina gudu ma harka cikin shi kuma babban bako gaskiya wato kan irin waɗannan mutanen a da suke bada sako ya kamata a ce ita gwamnatin ko ba komi tana halkanta tana kira suna kiran suna faɗin abubuwan da ke wakana kuma ana ɗaukar mataki a kai ka dai kamar yadda babban bako yi magana da kan abin da ke damun ƙasar nan tsakani ga Allah mu dai a wannan mulki da ake ciki musamman mu nan jihar Katsina ba mu amfana da komi ba cikin wannan mulki da muke cikin shi a yanzu haka. Yan mu nan tsira mu amfani da koro wani mulki so in ka duba ga baki ɗaya ga tattalin arzikin mutanen jihar katsina wallahi tallahi ana hawan wannan gwamnatin da baki ɗaya rushe mutanen jihar katsina mutane ne masu kasuwanci tsakaninsu da nijar da irin da irin wannan da wannan kasashen da suke kewaye da mu dinnan mm. to ga baki ɗaya tunda wannan gwamnati ta haramta muna kasuwanci mu da yanzu in dai ba an yi albashi ba a jihar katsina ba ganin walwala ta kuɗi ga baki ɗaya in ko kuma in ce maka ana lokacin siyasa ba ana cikin kuɗi. To kantin sarki tare da fatan za ka takaita tare da fatan za ka takaita muna son wa dakta da ya yi bayani. To wannan to wannan shi da ulul ke mu gaskiya mu anan ba abin da mu iya tunawa mu da Muhammadu Buhari akan wannan mulki da ya hau sai mu ce akan mulkin shi gaskiya mutanen jihar Katsina zai sha hukuma zai sha wahala. Ina muku fatan alheri Katsan TV ku tashi lafiya daga Abu Ogani mai kantin sarki da bai jihar Katsina ban ba ku Allah kuma da kai gida lafiya. To muna godiya. dakta gurguje muna da minti uku ka dai je mm. kiraye-kiraye daga bangarori daban-daban na sassan kasa ina ganin tambayar da wannan yi ta kusan karshe ita zan tuna na'am to abinda za mu tuna gwamnatin malam muhammadu buhari shine yi wa matan mu fyaɗe subhanallah da shi za ku tuna wannan eh da sace mana 'ya'ya da kuma ƙone mana hatsi a dazuka da satar da aka yi ta jirgin kasan kaduna a yi uzuri shi kaduna zuwa ai ai ban gama ba na'am to ai ban gama ba ai ne ba yabo ba fallasa mm. satar mutane da aka yi a jirgin kasan kaduna abuja zuwa kaduna wanda suka yi kusan kwana ɗari a hannun eh, eh, mahara a cikin mm. daji ba tare da gwamnati ta iya yin wani abu a kai ba da 'yan matan yawuri waɗanda har yanzu suna hannu da 'yan matan chibok da gwamnatin ta ce idan ta zo za ta karɓo su har yanzu kuma ba mu ji inda aka kwana ba kuma da maganar taɓarɓarewar tsada taki da wahalar da talakawa suka sha duk da gwamnatin ta yi ikirarin cewar ta zo ta tallafa tallafawa harkar noma takin da aka ce a sayar dubu biyar gan shi a kasuwa an sa not for sale amma kuma ana aka sai da shi har dubu goma sha uku sha hudu da sauran makamantansu za kuma mu tuna gwamnatin malam muhammadu buhari da cewar shugaban kasa ne mai yawan tafiye-tafiye da kashe kudaden 'yan najeriya ta hanyar zuwa duba lafiya duk da asibitocin najeriya sun ci gaba da rikirkicewa da taɓarɓarewa za mu tuna gwamnatin malam muhammadu buhari da cewar a gwamnatin shi ne aka samu gwamnonin najeriya na gwamnatin jam'iyyar apc da kuma shi kan shi aka samu 'ya'yansu suna tafiya manya-manyan makarantu masu matsananciyar tsada a duniya kuma suna zuwa yaye bikin yaye 'ya'yan nasu da su da gwamnoni da ministoci amma makarantun najeriya suka shiga yajin aiki na tsawon wata da watanni aka rasa yadda za a yi za mu tuna gwamnatin malam muhammadu buhari da cewar damadamai da ake da su dam dam dam na ruwa da ake da su a fadin najeriya musamman a arewacin najeriya sun ci gaba da cikewa da yashi ba tare da gwamnatin ta yi yunkurin yashi ko da guda ɗaya wanda zai ba da damar rage yawan hijira da talakawa matasa suke yi daga ƙauyuka zuwa birane sakamakon rashin gurare da mutuwar guraren noman rani za mu tuna da gwamnatin malam muhammadu buhari sakamakon makudan tiriliyoyin daloli da taranto da sunan inganta ilimi inganta tsaro inganta lafiya amma babu yabo babu fallasa ba ma da sai jikana yi ka za mu tuna gwamnatin malam muhammadu buhari da cewar an tuhumi wasu daga cikin shugabannin gwamnatocin da aikata wasu abubuwa na almundahana da waka wadaƙa da cin amanar kasa da lalata wasa da dukiyar kasa ba tare da gwamnatin ta ɗauki matakan da ya kamata ba za mu tuna gwamnatin malam muhammadu buhari da cewar ita ce gwamnatin da take bawa masu cin hanci aikata ayyuka na ta'annati da dukiyar ƙasa da cin hanci kariya maimakon ta yi alkawarin idan ta zo za ta samar da hanyar karewa za mu tuna gwamnatin malam muhammadu buhari da cewar ita ce gwamnatin da take aikawa a kamo wanda ya taba matar shugaban kasa ta hanyar rubutu amma take kasa aje a kamo wanda yake yi wa mata fyaɗe da yanka cikin mace mai ciki ya ɗauko ɗan da ta haifa ya yanka shi ya shiga ya yi wa ya sa uba ya kwanta da yashi ya sa ɗa ya kwanta da uwashi kuma ya zo ya kwance sanda suka ɗaure don neman abin da za su yi noma ya ce su zo su raka shi su raka shi kuma ya ce musu bayan kwana kaza su kawo mai miliyan kaza domin su zo su ɗauki matashi za mu tuna gwamnatin malam muhammadu buhari da ir yaduwar makamai a fadin najeriya mm. a hannayen waɗanda ba su kamata ba za mu tuna gwamnatin malam muhammadu buhari da ingiza rura wutar kabilanci da wutar addini wacce ta fito ta bayyana a fili mm. har aka yi jam'iyyu guda uku da jam'iyyar ƙasa da jam'iyyar kabilanci mm. da kuma jam'iyyar addini za mu tuna gwamnatin malam muhammadu buhari da wasa da haƙƙin ƙananan yara da kuma haƙoƙin mata da rashin bawa ilimin mata muhimmancin da ya kamata mm. da kuma gazawa wajen jin shawarwarin masana don yin abin da ya kamata don magance matsalar tsaro. To dakta muna godiya masu kallo duka-duka a nan tawarman shirin zai naɗe sai kuma gobe dan Allah kai mu da misalin karfe tara mana dauke da wani sabon shirin amma da hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan Hausa suna na Abdul Fatah Hassan na jagoranci shirin tare da bakon nawa Dr. Yahuza Getso masani akan harkokin tsaro da kuma fashin baki akan al'amuran yau da kullum tare da fatan zamu ne cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya taimake mu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa